assalamu alaikum wa rahmatullah a ah, mai tambaya ta farko yake cewa malam bayani nake so akan dangane da hukuncin tarurruka na sauka da ake yi shin yana da asali ne mana ya samo asali daga magabata idan ya samo asali daga magabata shin haka suke yi yadda ake cakuda tsakanin maza da mata eh yin taro irin wannan na saukan ƙur'ani wato yana da asali ko ibn umar da lokacin da ya haddace eh, suratul baqara ya yanka raƙumi ya kuma kira abokai da abubuwa aka ci abinci aka yi walima kaga ya samu asali kenan saboda ya haddace bakara bakara ya haddace ibn umar to magabata suna yin wannan na fata an fahimta amma kasan abubuwa duk sanar mata ta ba'adar zaman to ya gani ya fi fihi hada za a samu doyi suna shiga da kurakurai amma abin a asalinsa yana da asali amma an shigo da wasu abubuwa kuma wanda ake wani abin ya samu abin nan ne aka samu wasu abubuwa idafiya bidiyoyi idafiya wanda aka yi kwaikwayo da wasu mutane daban to yanda ake wannan wannan hada maza da mata kuma wannan wani abu ne shi ma wanda ba za ka ce yana da asali ba a shari'a cewa a da ana yi kawai wannan wani abu ne da irin na zamani da ya zo wanda ake sai dai kawai Allah Allah ya fi ya rahama ko ba haka shi ne kawai kamar kamar musabaka ce ai kaga wannan abubuwa ne ana yi shi da nufin alheri mai kyau mutane su abu na tunda aka yi irin wannan a baya a cikin magabata eh. amma ba irin yadda ake yi nan ba abubuwa sai zama aka shigo da wasu abubuwa daban a ciki na fata an fahimta wanda su yana abubuwan su ne matsaloli akwai matsaloli a ciki gaskiya da yake bukatan a yi gyara amma abubuwan sai a hankali sai a hankali abin amatul barwa balwa kamar kama yukal abin da ya Allah kiyaye kawai akwai matsaloli kan gaskiya a mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum malam Allah Allah ya saka da alkhairi kai ina son ƙarin bayani akan wannan littafi kanzul ummal ummal kai <laughs> matsayin littafin a gurin malamai mai littafin da kuma shin littafin na hadisi ne ko tafsiri assalamu alaikum kanzul ma a yi littafi ne na rijal ba littafin rijal ba ne na hadisi ne rijalul hadis na jin shi ne kanzul umma ko littafi ne na hadisi na tunawa littafi ne na hadisi kanzul umma ka rijal ne na tarajum ne na rijalul wanda suke ruwaya a kawo tarjaman wane wane kaza wane kaza wane kaza da ifi ne ko ba da ifi ba sika ne da sauransu na jin shi ne da shi nake iya tunawa a yanzu shi nake iya tunawa na littafin rijal ne shi kanzul ummal Allahu a'lam mai ba ta gaba ya ce assalamu alaikum malam shin idan mutum ya samu kansa cikin masu yawan yin hasada kuma yana kin hakan a zuciyarsa amma ya kasa bari kuma yana iya kokarinsa akan barin hakan ne mm. <laughs> ya hukuncinsa so ya ta kokarin ya bari din tunda baya jin daɗinsa ai alama ce ta ta imani din ko baya so yana kokarin yakar abun a zuciyarsa to kokari zai yana ta struggling na yakar abun kuma yana ta addu'a eh ta addu'a ya ta azkar ya ta addu'a yana salloli yana roƙon Allah ya tsare shi ya tsabake masa zuciya daga hasada din Allah ne zai magance masa Allah ya taimake shi wannan shine kawai cuta ce babba Allah kare mu gaba daya a wayannan tambayoyi ne guda biyu tambaya ta da aka ce Eh, shin wankan amana shin wankan shiga musulunci wajibi ne tambaya ta biyu kuma aka ce menene hukuncin shafar kai ga mata idan sun yi daura dauri eh, wankan shiga musulunci wajibi ne wannan shine rajihin magana <laughs> wankan shiga musulunci wajibi ne shine wajibi shine rajihin magana dalilai ga suna hadisin muslim da hadisin ga sunan da dama wanda suka nuna abin nan wajibi ne ba <coughs> ba mustahabi ne ba ko kaza umarni ne ya zuwa cikin hadisin cewa a yi wankan na shiga musulunci an gane ko sai ko bai yi ba to ya saba amma musuluncinsa ya yi musuluncinsa ya cika yi a gani amma rashin yin wankan matsala ne ba zai zai yi wankan janaba ba ne daga baya yana cikin musulunci dole dama wankan shiga musulunci a yi wankan janaba ce zai yi yadda ake wankan janaba ne ake yi saboda lokacin da yake kafirci baya yin su shi yasa aka ce ya yi din na a to laifuka ne da aka aikata yi lokacin da amru ibn al-as lokacin da amru ibn al-as ne ya zo ya musulunta gudun annabi sallama ya zo annabi ya mika masa hannu ya ce su yi caffa ya yi masa mubaya ya musulunta sai ya janye hannun shi sai ya ce zai musulunta ne ya yi wannan caffan amma bisa sharuɗa yana da sharaɗi ya ce me ya sharaɗinka sai ya ce na yi aika aika da yawa kafin na musulunta na yaƙi musulun na yaƙe ka na cutar da musulmi saboda haka shin da sharaɗin in na musulunta Allah zai yafe min laifukan da ni a baya annabi ya ce al'ama ta jiri annal islam ta jubu ma kabla wannan laifukan da ake magana ba magana wanka bane ba wanka ai akwai nusus daban wasu nasoshi ne daban suke magana wankan ga ga sumamata mata ibnu uthal mm. lokacin da ya zo ya karbi musulunci hadisi yana cikin muslim da sauran abin nan annabi yake ce masa ya je ya wanka akwai kuma wasu rayoyi da suka zo su ma a cikin abu da su cewa annabi wanda ya musulunta ya sa shi ya je ya wanka sai sa ya tabbata cewa wankan shiga musulunci wajibi ne wankan kuma yadda kake wankan janaba haka ake sa wancan islam ya jubu ma wannan wani abu ne daban na ayyuka ne da aka yi na laifuka na eh, shirka da aka yi ta yi da abubuwa amma wankan shi wankan janawa da baya yi da sauransu ai kasa yake da shirka wayancan na shirkan ake magana shi yasa shi abu rubin az yake ganin cewa shi yana tsoron kada ya musulunta a kama da waɗancan laifuka shine kawai abin da yasa annabi ya ce masa al-islam ya jubu ma da shirkan da kai da komai da abubuwa Allah ya yafe maka shi ware kuwa amma wannan ba kore kuma hmm? a zai yi ai wannan ya zama ya zama umumi ne ai gaba daya hukunci ne gabaɗaya kawai aka abin na kansa eh ya zama gaban nan eh eh, eh eh eh eh umumi ne gabaɗaya kawai wanka kawai je shine shine abin nan wannan shi ne gama zai je wanka sai ya zo sai ya salla ware ku ba ga ko ai ko musulunta ya zo ana hudu ba sai a ce masa sai a kai shi a ce je wanka eh ga guri ne kawai za a bude wankan janaba ne minti nawa zai kawai sai a nuna masa ga yanda za ka yi ga yanda za ka yi shikenan sai ya shiga minti biyar ne ya gama in ya dade ma shikenan sai ya zo kuma ya samu sallah a yi sallah da shi shikenan wankan janaba wai wankan shiga musulunci yana cikin wajibatul ghusl wanda suke wasu wajaba wannan shine rajihin magana daga cikin maganganun malamai dama zaka ringa jin irin wayannan gara'ib din sosai wasu su ce kaza wasu ce kaza da sauransu a yi ta sabani. amma kuma nusus ga sunan zaga wanda zai yanke abin nan wani zai je kama wani nassi ne guda ɗaya wanda sai abin nan bayan kuwa akwai nassi akan wancan matsala wanda ya zo khas akan matsalar wannan amni yanzu wannan hadisi na amr bin al amni don aka ce al-islam yajubu ma qablahu amni gaba daya to sai aka samu nassi akan akan sulbul mawdu yayi magana akan asalin wankan haka wannan ya zama khas kenan sai ai hamlul am alal khas kuma kaida ce ta usulul fiqh inda babu wayannan usulul fiqh din ai hamdul muqayyad alal mutlaq da kuma hamdul khas alal am da sauransu al mujmal da mubayyan duka da kuma uh, mufassal don babu waɗannan ka'idojin uh, to ai sai a samu tadarubun nusus bare kuwa Allah shirar da tambaya ta gaba hukuncin shafar kai ga mata idan sun yi daure daure ok shafan kai ga mata sun yi daure daure to kawai za ta shafa ne kawai ta ta tabbatar ruwa da ya taba ya taba gashin kuma ko da yake ai gashin ya daddaure kuma ma shine matsalan kuma akwai matsala wannan daure dauren fa eh akwai matsala daure dauren nan malamai suna magana kan daure dauren nan dole gashin dole gashin ruwa ya taba shi lokacin za a yi shafa kai dole ne gashi to wannan daure dauren kuma ya hana taba gashin ruwan ruwan ba zai taba gashin ba ko zai taba in za ta yi wanka ma dole ta kwance shi haka akwai problem kala-kala ne ko eh akwai wanda za ka ga shi an space ruwa zai dan taba a ah, to shikenan wannan ba shi da matsala amma wanda ake daure shi gaba ɗaya babu hanya to shine matsala a shi ne ba wato auren nan a shi wannan bai da alaka da aure ya sanin sanin wannan akwai abin da sanin sai yana da alaka da aure amma wannan ko baka aure ba za ka iya gane akwai kanne akwai kaza akwai kaza da sauransu eh <laughs> na'am tambayar da aka yi ta karshe magana ce akan amin kai magana akai dangane da kiran kiran sallah yayin haɗe salloli guda biyu ko wacce sai an mata kiranta ko kuma guda ɗaya za a yi kira ɗaya za a yi an yi wannan magana a cikin karatun da ya gabata ko wacce sallah za a mata ya amma kiran sallan guda ɗaya ne ai shine jam'in dama lokaci ya yi dama ko na'am

Eh, fitina wato suna jawo muku su kau da ku daga kan addini wato saboda uwa ai matan mutum sai ta hana shi yin jihadi ta hana shi taimakawa addini in yana dukiya saboda su saboda ƴaƴansa sai eh, to ne fitinan gare ku za ka ku yi hattara ruhu ku yi hattara daga gare su kar su zama muku shamaki zuwa ga aikin alkhairi mm. Shi ne fitinan ba wai kawai mujarradul fitina ba ne dama ta wannan fuskar ne fitinar bare kuwa amma ya'ya ai ni'ima ce mata ma ni'ima ce amma dai za su zama maka sanadiyya ta ta rashin abin ayyukan alkhairi na addini to sun zama maka fitina ta ce saboda yara ne ba zai yi jihadi ba zai je jihadi ba ba zai taimaka addini ba ba zai kaza ba kamar yadda wani aka je neman taimakon ginin masallaci ko ayyuka na addini sai ce gaskiya dukiyarsa yanzu dukiyar da da yayi aiki eh, amma yanzu na yara ne dukiya yana tarawa yara ne yanzu na yara ne ba nashi bane yanzu ka ji irin wannan magana kaga duk yayan nasu zan zama fitina gare shi eh, shine wannan fita abinda ayat take nufi na'am mm ko ana cikin sallah ko kuma wani sa'in ma mutum wai tana aljihunsa amma yana bari to kaga wannan shine inda matsala kuskuren kenan sawa wannan din dama irin wannan zaka samu yana da bangaren amfanin sa yana bangaren kuma mm. akwai advantage akwai disadvantage saboda haka advantage na zai dinga tuna maka azkar zai dinga tuna maka kamar kamar yanda ake sawa a kwamfuta ne akwai wanda ake sawa a kwamfuta ga wani yana da murya wani kuma ba murya sai dai ya fito maka da zikirin kawai ana kana cikin aiki kawai haka ko kana aiki ka bude file ka bude what ko abin nan duka ko me ko internet ka shiga kana abin nan zai ringa fitowa saboda kana cikin kawai sai ga ya fito ya zano maka kawai ni zikirin subhanallah walhamdulillah ko yazo la ilaha illallah ka zo maka subuhun qudusun rabbul malakatu haka zai zai bayan lokaci bayan lokaci haka kuma kana gani zaka karanta ko a zuciya ne kuma zaka kudurce shi a zuci kaga ya tuna maka wani abu kaga akwai fa'ida a irin wannan to amma matsalar kuma a waya in a kishin a wayan nan ya zama cikin ban daki kaga matsala ne duk da kasancewa inda ce ba zai yi buriya ba to da sauki tunda abu ne soft ba matsala kamar a cika maka waya ne da qur'ani da abin da sauransu tunda a cikin waya ne soft ne kamar kai ba bambanci da kai amma kana ka haddace wasu abin nan yana jikinka ba wani abu ne in an tsaga za a ga ƙur'anin a ajiye ba cikin zuciyarka ko kamar shi wannan da za a fasa wayan ba za a ganshi a ajiye ayoyi ga suna a rubuce ba to wani abu ne soft saboda haka irin wannan babu matsala to amma muryar in za a murya to ne problem so shi yafi sauki so in za ba ya shiga silent to kaga sai ka ajiya waje kafin ko kuma ka ba wani da ka amince rike min zaga ba kowane mutum ba <laughs> wani ka ba shi jiya shi kenan ka ce gashi eh, wannan shi ne abin nan amma yana da amfani shi wannan mm. kuskure ne littafi mai rubutu wanda yake da dauke da rubutun abin nan kuskure ne ka yi fifita da shi ba girmama bai ba ko littafin da arabiya ne akwai akwai qur'aya ko kaza ko a ciki bai dace ba na'am na'am wa alaikumus salam ba komi sana'a ce yayi mm. dama shi wannan wani abu ne eh, saifun ne zu haddaini zu haddaini ne zaka iya saran alheri zaka iya saran sharri eh, kuma in ka gyara mutum ba cewa kai in ka gyara kuma zai je ya je kali sharri ba amma wannan sana'a ce wanda zaka gyara ko me har ta waya da wayan duk wannan babu laifi ka gyara mutum da ana amfani da shi wajen alkhairi dai kuwa kamar yadda wani mutum ne ya tambayi malam albani Uh, Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ah. yake tambayar sa game da uh, kagan bai'ul sharit a shara'it musajjalat irin wannan cewa uh, wasu ko littafai cewa wani za ka ga akwai kurakure a ciki wani yana karantarwa amma za ka ji wasu abubuwa na kurakure a cikin karatunsa yana faɗar abubuwan da suka ci karo suna sauransu sai ce wannan ba a kallon wannan abinda za ka lura kawai wajen in za ka sayar da kaya ko wani abu da mutane suke amfani kamar kan tambayar da aka yi da littattafai ne ko kaset kaset ne na karatu suka malamai ko kaza yake cewa da za ka lura shi shine rinjayen alkhairin da ke ciki rinjayen alkhairin bai yiwa dama la ya kitabun ma eh, ka gani ko min hata'in aka ce sai littafin ba kuskure wannan babu babu shi Qur'ani ne kawai wanda ba za ka samu abin na cikinsa ba amma ka lura da rinjayen alkhairin da ke ciki idan alkhairin ya fi rinjaye ka sayar to ba laifi kai ba laifi kai ba ba za ce ka saba shari'a ba wannan shine tashaddud fi din ka ce zaka haramta wannan shi ake kira irin wayannan ne tashaddud fi din inda ake nufi eh saboda haka in ma malami ne yake karantarwa a cikin kasar ko abin nan idan har akwai alkhairi saba'in cikin ɗari na alkhairi a ciki ba laifi ka siyarwa mutane ba wani matsala a cikin wannan na fata an fahimta saboda haka gyaran irin wayan abubuwan ma shi ma haka ne ka gyara mutum abu ya tafi ai ba cewa ka abu yanzu ka gyara mutum agogo yanzu hata agogo wannan za ka iya gyara mutum agogo shi kuma zai amfani da agogon ne don ya duba lokacin bal ya yi doka auna yana masa latti ka gyara mishi saboda yana makara wajen bal ko wajen fim ko wani abu da za a abin misali to wannan sai ka ce shi kenan ba zan gyara maka mutum da kana duba lokacin bal da shi wannan ba abin nan kawai wannan ba matsala za ka iya gyara masa sana'a ce mai kyau wannan kai rike kai sana'a, kuma yana da kyau a yi irin wayannan sana'o'i din abin nan babu matsala a ciki na? Mhm. wa alaikum salam Na? Eh, malamai suna cewa mutum ya shiga ban ake manta sai ya zuci sai ya zuci kawai kudar ta ya yi zuci kawai ya abin na ɗin a zuciya ba tare da ya fitar da lafazi ba a zuciya kawai sai ya yi shi ni ya manta wannan shine suka bayyana na ji ahmad bamba ma ya faɗi wannan wani lokaci a karatunsa an gane yawwa khalas masha Allah